Kalangu, studio biyar da mintuna talatin studio Kalangu babban birnin Yame ga labarun da harshen Hausa gunguma maɗantani ke muku sallama ga kanun labarun. Ana ci gaba da wasannin Olympic a Rio de Janeiro za ku ji bayani bisa kwamɓalar da ɗan judo na Nijar ya zartar. Haka kuma za ku ji bayani akan kira na ruhe kasuwanni a yau ɗin nan. Ruwa masu ɗumbin yawa sun malala a garin Abalak za ku ji bayani na yadda lamarin ya kasance. Haka kuma wato al'amari na rayuwa yadda ya kasance a cikin yankin Difa wane irin agaji ne masu hannu da shuni suke kawo wa jama'a a kan su ne shirin namu na musamman zai bayani. Masu sauraro kamu da wannan lokaci ga yanda labarun namu na yau suke dalla-dalla. Ana ci gaba da wasannin olamfik a birnin Rio de Janeiro a ƙasar Brazil. Wakilan Nijar sun soma zau, Wakilin Muhammad Gumur na Judoka ya sha ƙasa a gaban ba Amerike Nicola Del Popolo. Mutari Muhammadu ɗauke da ƙarin bayani. A cewar shugaban kungiyar da muka tuntuɓa ta wayar tarho ya shaida cewa ɗan wasan Shido Ahmed Gumar ba wai saboda bai nuna kuzari ne ba a gaban abokin karawarsa ɗan ƙasar Amurka kawai bai samu sa'a ne ba. Ahmed Gumar ɗan wasan Shido na ƙasar Nijar dai na matakin ƙasa da kilo 73 soja ne mai galar caporal da ya samu damar yin karatu a fannin wasan Shido. A shekara 2001 ne dai ya fara Shido a kwalab ɗin garin Samurai da ke nan birnin Yamai, inda a shekara shida zuwa 2013 sha uku ya riƙe kambun zakaran zakaru a fannin judo a ƙasar Nijar. Haka ma a wajen wasannin Sansad a shekara tara ya ƙara samun kambu na zakaran zakaru. Ahmed Gumar dai ya taɓa samun kambu na azurfa a kwamɓalar 2010 inda a cikin shekarar ya halarci kwamɓalar fitar da zakaran zakaru a fannin wasan wasan Jido da ya ne a shekara dubu da goma sha uku a ƙasar Faransa. Ahmed Gumar dai yana daga cikin waɗanda aka zaɓa domin wakiltar ƙasar Nijar a wajen waɗannan wasanni na Olympic na wannan shekara. A gaida Mutari Muhammadu. Dangante da kiran da 'yan kasuwa wato aka musu na surihe shagunan da ke cikin kasuwa yau da sahen nan babban kasuwa Petit Marche kasuwar katako da sabuwar kasuwa da abokan aikinmu suka ziyarta har ma manyan mangasosi suna ruhe masu saye kansu ba su samu damar nufa ba a kasuwannin ga bayanin da shugaban sandikar na 'yan kasuwa sani shekarau yama musa hassan lalle mun yi kira sun karba lalle da mun har zuwa garin marshe suka ce mana kanmu har su kan mu tafiye mu inda zancen mu ne za a ruhiya tunda mu ne annan muna aikin sandaka tsakani da Allah jiya muna da ba na ce Allah tun daga munan muna son mu yi wannan bil mort din da muke son mu yi amma mun ji wadansu mutane suna suna rubuta karra bisa gare mu Allah ka gode mai gaskiya mai gaskiya ka gode shi kowa ya gane sai ga su muna shiga kasuwa suna shiga kasuwa suna ca a bude yanzu yau Allah ya yanki shari'a sun gwada mana garan marshe cikin garan marshe da wadata duk kasuwa sun gwada mana ko mu guda abu mu guda tahiyar mu guda ce ba wata daban-daban bane kuma wannan mutumin da mun ka ce boloran nan muna gwada ma yan Nijar lalle abin da muka faɗin nan gaskiya ne kuma sannu sannu za a ganewa to muna kira ga manyan mu mu yan ƙasa gane yau muna da ini 24 mun tsaye da manyan manyan motoci shi dai ma inda sun shigo da aljihun gwamnati ya cika mu kuma muna fatar kullum Allah ya sa kudi zo maza maza a sa aljihun gwamnati don ya samu shi mun aiki sani shekarau kenan babban sakataren kungiyar 'yan kasuwa Malalar ruwan da aka samu na milimeta 61 a garin Abalak yankin Tawa a cikin daren jiya zuwa yau ya yi sanadiriyar asarar kayayyaki da dama ana ma wato maganar mutuwar yaro guda da wani wanda ya jikata sosai. Tarnan Fudai Ahmed ya samo ƙarin bayani daga bakin magajin garin Abalak Bilu Muhammad Mokhtar mu saurare shi. Uh, Wajajen karfe ɗaya na dare ne ruwan suka fara inda daga baya ruwan sun sauka da karfi tamkar da bakin kwarya wanda suka mamaye dukkan ilahirin garin. A maganar da nake muku yanzu haka unguwanni da dama ne suke tsumbul cikin ruwa inda da yawan gidaje da shaguna har ma da dabbobi duka sun tafi cikin ruwa. Haka ma akwai wani magidanci da ya nemi ya tsira da iyalinsa sai dai kash bayan da ruwa suka tafi da su an samu yaron ɗaya wanda ya rasu. su ɗayan kuma yanzu haka yana shan magani a asibiti yanzu haka muna da da yawan jama'a dubbar su da matsugunni amma mun yi ƙoƙarin kai su a waɗansu wurare Fasarar maganar magajin ganin a Balak Bilu Muhammad muktara kenan. Idan kuna tuni a shekara 2013 babban kotun shari'a na birnin Yame a zamansa da ya yi na ƙasa ya ba da umarnin wato Nijar ta biya diya ta miliyan goma sha biyar na sefa ga kowane yaro na garin tsibiri wa'anda suka kamu da cuta ta hanyar gubatattun ruwan nan masu suna ofliore. ishirin ga watan Juli maganar ta dawo gaban kotun ɗaukar ƙara ta Yame, mu saurari Metr Musa Labo lauyan mai kare yaran. In an kare takarda ta hito sai mu gwamnati mace to takarda ta kare yanzu bai kamata ba ana indo ina ai za mu zasanta na san gwamnati kan ba iya ɗaukar soja a ce biya sai sai ya gara ka biya ko ce aka yi biya miliyan ɗari ko ko miliyan guda sai ya gara ma ba za a yi da shi amma inda wani mai kuɗi ne dole in yace bai biya sai mu kama kadarorin shi mu saida a biya wannan amma gwamnati bai yi sai da mu yi hankuri ko da an kara shari'a mun laɓe shi biya har muka yi jimilla sai muka samu miliyar uku da miliyan ɗari biyar yanzu an kara shari'a tana gwamnati biya wani kudi ko wani miliyan goma sha biyar kuma ya ce a rage mishi sai mu dawo mai shawarar da yara ga abin da gwamnati ya ci shi ka mai shawarar zai mu da lokaci mu da kowane abin da za a ba yaro a yarje da sai rashi kenan a ga gwamnati in yara kuma sai a biya wani kudi. Maitar Musa Labo kenan lauyan yara wa'anda ke kama da wannan cuta. Tun shekara dubu biyu da ne wato wannan lamari ya faru inda yara da dama suka salwanta da samun sauyi ga wasu ɓangarorin jikin nasu. Sandikar 'yan kwantarage na yankin Tilaberi a yau da sayan nan ne suka gudanar da zaman kwagwam a nan balbalin gubernura na Tilaberi. Biyan watanni hudu ne suke tambaya a sallame su. Ga ƙarin bayanin da babban sakataren na Sinasef Tilaberi Musa Mamman Muhammadu ya yi wa abokin aikinmu Isa Karimu. A yau mun haɗu ne domin nuna rashin shin daɗinmu, har sai kowa ya san akwai matsala musamman a nan birnin Tulaberi da ma jihar gabaki ɗaya domin shaida wa duniya cewa ga irin halin da muke ciki. Sannan kuma wani abu da suka yi na rashin gaskiya shine cewa ba za su saurare mu ba a gaban 'yan jarida. Idan har abin da suke faɗa gaskiya ne, to su fito su faɗi a gaban manema labarai domin duniya gabaki ɗaya ta san halin da muke ciki. Ina tunanin duka ƙasa sun san abin ke faruwa a nan Kawai sai dai suna da mugun nufi ne. À l'échelle nationale, on sent ce qui se passe au niveau de la région. Et nous, nous sommes contre. Et cela nous pousse à dire qu'ils sont de mauvaise foi. Musa Mamman Muhammadu bayaninsa kenan fasarar da wato aka muku. bayan wato yajin aiki na kwana biyar wanda ya ida ranar juma'a nan da ta shuɗe sandika manyan likitoci medecin specialist na niger smith sun ce suna shirye domin ci gaba da yajin aikin bukatar tasu da ita ce a ƙara musu albashi ga bayanin da dr salha isa dangalu ya yi wa maryama jallo sati da ya huce mun yajin aiki na wajen kwana biyar eh, abun da ya sa muka yajin aikin ganin kwana biyar kamar da kowa ya sani ne tun da muna cikin hawajin shekara ta uku muna cikin wannan yajin aiki mu mun ce gwamnati ta yi mana adalci saboda mi muka ce gwamnati ta yi mana adalci saboda mu ce mu yi wani kuzari ne eh, in ka bambanta shi da waɗansu ma'aikata na gwamnati wani kuzari mun kai ne muka ce mu gwamnati wannan kuzari ta biya mana shi saboda lalle ba ta wanda ya yi nafila da wanda bai nafila wato ladarsu ta do ɗai shine da muka ce kenan gwamnati diba ta gani wadda za a yi ta gyara wannan kukukan da muke nan gai muka ce karin kuɗi ne lalle karin kuɗi ne amma ba kawai karin kuɗi ne ba tunda in aka kara mana kuɗi muka suka ce mu suka kwanta ta kina gani kuma aiki za shi kyawo kenan mutane za su samu eh, a yi musu magani a cikin tsana sannan ne za su samu magani mai kyawo ga likitoci waɗanda hankalin kansu suna kwanci to lalle in ya kasance ma shekara goma ne za mu yi muna wannan yajin aiki za mu ci gaba da yin wannan yajin aiki sai da gwamnati ko ba wagace ce sai an biya mana wannan bukatan Shiga zangon Facebook da harshen Hausa ya girku za ku iya shiga yanar Facebook ɗin da zaran kun buga tambayar Facebook Hausa Language bisa wato layin Google. Za ku shiga sai kuma ku buga kan Hausa Language Facebook. Yaya ne wato masu amfani da zangon suka karbi wannan girki? Sai mu saurari Nasiru Marafa ga bayanin da yama Alasan Kuzi. To alhamdulillah shi dai wannan shahi na Hausa da Facebook ta bude yana gwada mana da Hausa tana da muhimmanci yanzu a duniya. Kuma ga mu masu unhwani da shi ana samu a rika karanta don saboda wa'ansu da yawa ba su gani da harshen Faransanci suna iya su gane yanzu da Hausa da kyau. Hakika ina ganin zai kawo canji amma ni a nawa dibi da ya zamanto kaga dai mu yanzu da muka saba da harshen faransanci wataran yana dan wuya mutane su je bisa na hausa su ce su dibe shi amma yanzu ga da yake komi ana yin shi da kone harshe akwai wani wani mamaci ko wani abu wanda ya hi birge ku cin wanga sabon sare eto eh lalle abin da yake birge ni da ya zamanto na hausa ne zai sa duka mutane waɗanda suka iya harshen hausa su rika gamuwa suna labarinsu da hausa ba dole ba sai sun sa wani harkoki na faransanci ba in aka karanta musu ko ko suka karanta da kansu da hausa za su hi ganewa kenan wannan ya kawo sauki ga masu unhwani da shi nasiru marafa kuka saurara ɗaya daga masu amfani da facebook to madalla masu sauraro abin da ya sauka kenan a labarun amma ka anisanta daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Kare biyar da minti arba'in da ɗaya a birnin Yame yanzu kuma sai shirmu na musamman. A watan Juli garin Difa ya sha fama da farmakin Boko Haram lamarin da ya sanya al'umma da dama gushewa daga marayunsu. Yaya ne al'amuran rayuwa suke a can Difa ɗin sai mu saurari wannan shiri da Tarnan Ahmed ya kimtsa muna mutar Muhammadu ya fasara. La situation humanitaire euh, pour l'instant est beaucoup plus euh, marquée euh, par Yanayin kawo agaji ya fi karkata ne akan bukatar jama'a da suka guje wa yaƙi a watannin baya-bayan nan, musamman a watan Juin waɗanda sun kai mutum dubu sittin da suka gudo daga Boso, Tumur, Kirchandi garin Wanzam. Waɗannan sabbin 'yan gudun hijira ne da suka zo suka haɗe da waɗanda dama sun daɗe a wurin a cikin jihar. A hali yanzu dai ƙungiyoyi masu masu bayar da agajin gaggawa muna iya ƙoƙarinmu na taimakawa sabbin 'yan gudun hijira da kuma tsoffi waɗanda sun daɗe zaune a sansanin 'yan gudun hijira daban-daban da ke cikin birnin Difa da Makewaye. Sai dai jama'a da ke cikin sansanin 'yan gudun hijira daban-daban ana cewa akwai yiwuwar su kamu da cutuka da suka haɗa da amai da gudanawa da dai sauran cututtuka. Shin ko miye kungiyar taku ta OCHA take yi domin taimakawa jama'a? Lalle ne ba a rasa matsaloli na kiwon lafiya. lafiya. Amma sai dai ƙungiyoyin bayar da agaji tare da haɗin gwiwar hukumomin kiwon lafiya na jiha muna iya ƙoƙarinmu inda muka samar da asibitocin tafe da gidanka inda muke zagayawa a cikin gari inda jama'a suke domin kawo musu taimako a fannin kiwon lafiya. Sannan kuma mun ƙaddamar da wani yakuwa na shaushawa akan annobar dusa da zai shafi duka ilahirin jihar da kuma waɗansu aikace-aikace da suka shafi fannin kiwon lafiyar jama'a. Ina tunanin ƙungiyoyi masu taimakawa za su ƙara yin hubbasa tare da haɗin gwiwa da ƙungiyoyin bayar da agaji. Kamar da na shaida muku mun samar da asibitocin tafe da gidanka da zai shafi dukkan ilahirin jihar. Euh, euh, da kuma wannan shiri muka zo karshen labarun da harshen Hausa an jima kaɗan za ku ji Musa san ɗauke da da labaru da harshen zabarmanci assalamu alaikum